yadda kuke gani wannan kwamfuta an kawo ta gyara ne akan cewa ba ta display yanzu za mu gwada mu ga menene ya hana ta display allah yadda yadda ya kamata a ce mutum yana bi wajen duba matsalar kwamfuta akwai abin da abubuwan da suka shafi display wanda sai ka bi su step by step za ka yi wanda ya fi sauki wanda yake kusa in ba shi ba na gabansa in ba shi ba na gabansa kuma yanzu wannan gashi in an kunna ta gashi ta kawo danja ta nuna fawa fanka tana juya tana komai amma kuma ta ki ba da hoto gashi in za ku je gani za ku ga akwai danja ga ta amma kuma hoton ya fi zuwa don za mu duba mu ga menene ya sa hoton nan ya fi zuwa yanzu za mu kwance ta don mu duba mu ga dalilin da ya sa hoto ya kifo zuwa kan kwamfuta farko za mu fara duba ram idan kwamfuta ta ɗauke display kowace iri ce abinda ake fara duba shi ne ram idan ka duba ram ka canja wani wanda ka tabbatar yana yi ka gaba ta display ba to sai ka duba kuma gpu wanda shi gpu yana cikinta a hankali wata ran kwamfuta ta zo mai irin wannan matsala insha Allah za mu buge mu ga menene gpu shi kuma ya matsalarsa take wannan yanzu za mu cire ram za mu canja wani magana amfanin ram a jikin kwamfuta shine yana sa ta display bayan ya sa ta display sannan akwai number a jikinsa akwai 1 gig akwai 2 gig akwai 3 gig yanayin gig din da yake kansa yanayin kuma speed din kwamfutar wato amfaninsa biyu ne yana sa kwamfuta ta display sannan yana sawa ta speed shine amfanin ram sannan ram kala-kala ne wannan wato shine ddr3 akwai ddr2 wanda ta nan ake gane yankansu kamar yanzu wannan shi ddr2 ne saboda yankansa yana gefe sannan a jikin stikarsa za ka ga an rubuta pc2 wannan kuma za ga an rubuta pc3 shine wannan yana da yanka a ciki sosai wannan kuma a gefe gefe shine bambancin su wannan pc2 wannan pc3 yanzu za mu canja ram za mu gani gwada mu to shi ta yi display ya nuna cewa wannan kwamfutar matsalar ta shine kawai ram ram shine kadai matsalar ta hana ta display saboda haka idan kwamfuta ta ɗauke display farkon abin da mutum zai fara duba shine ram idan aka canja wani batai ba to sai a nemi kuma wani problem ne saboda akwai abubuwa da suka shafi display wanda ba iya ram ba ne amma ram shine mafi sauki tunda shi removable ne zaka iya cire shi gashi na jiki na da 1 gig ne amma wannan gashi 2 gig ne a kanta ram ɗin gashi nan 2 gig wanda muka sa 44 za mu gani in muka sa 44 zai ba mu 8 idan tana da slot biyu wannan mai slot ɗaya ne dole sai dai ka sa ram ɗaya wanda ake nufi da slot ɗin ram shine nan wannan ramin idan mai slot b ce za ga bayan wannan slot ɗin za ka ga an ƙara wani ko anan ko anan to idan mai slot ɗaya ce dole single one za ka sa majority mini dama gaskiya da slot ɗaya take zuwa idan ta kai medium haka ta kai kamar 12 inches zuwa 11 tana iya zuwa da um, wajen ram guda biyu amma dai mini ce 10.1 irin wannan wajen ram ɗaya take zuwa da shi ita wannan iya matsalar ta kenan Allah da bidiyo na gaba kuma za mu ga in wata wata kwamfutar gyara zan kara dubawa mu ga meye matsalar ta ita kuma sai mu duba mu gani su ma mu gyara ta insha Allah yadda mutum zai gane duk wani problem da ya shafi kwamfutar san Allah yadda akwai matsalolin da ba lallai sai ka je ka kai su gyara ba za ka iya yin su 'yan ƙanana ne akwai waɗanda kuma dole sai ka kai ko kuma idan kai kana so ka koyi abin da muka yi za ka iya bibiya insha Allah sai ka yi koyi duk wani hadu insha Allah na gode Allah da na gode da kallon wannan bidiyo da kuka yi muna so a taimaka ya mana subscribe inda yana so mu ci gaba da ba da ilimi insha Allah